A cikin kwanakin nan, masu bin Yesu suka kara yawa, sai gunaguni suka tashi daga wajen wasu mutane, cewa ba a kula da gwamrayensu wurin raba abinci. Sai almajiran Yesu guda goma sha biyu ɗin nan suka kira dukan jama'an masu bin Suka ce, Bai yi kyau mu bar wa'azi mu koma wajen raba abinci ba. Ku zabi mutane bakwai daga cikinku, wayanda suke cike da Ruhun Allah, wanda aka yarda da su kuma suna da hikima. Su wayannan za su ɗauki hidima raba abinci, amma mu kuma sai mu nace ga koyar da maganar Allah da addu'a. Sai suka yarda da shawararsu, suka je suka zabi mutane bakwai, suka kawo su a wurin almajiran nan guda goma sha biyu na Yesu, sai suka yi masu addu'a suka daha masu hannu. Maganar Allah ta ci gaba da yaduwa, kuma masu bin Yesu suka karu da yawa, har ma shugabannin addini masu yawa suka gaskanta da Yesu. Istifanus cike da Ruhun Allah, da ban gaskiya da alheri da iko kuma, ya ci gaba da yin babban al'ajibai masu yawa, wannan ya ba shugabannin addini haushi. Sai suka zuga wazu domin su yi muhawara tare da Istifanus, amma ba su ci nasara ba, domin Istifanus yana magana da hikima kuma Ruhun Allah ke iza shi. Bayan haka nan suka sami wasu mutane domin su yi ƙarya kan Istifanus, domin su ce, Istifanus yana magana abubuwan da ba su cancanta ba kan Allah. Daga shugabannin addini suka ji haka, sai suka ja shi Istifanus zuwa majalisa inda za a yi masa shari'a. A majalisan kuma Sai babban firisti ya ce wa Istifanus, Haka ne? Sai Istifanus ya ce, Ku gangararru mutane, masu kunnen ƙashi, waɗanda suke sayayya da Ruhun Allah, kun kashe dukan annabawa da Allah ya aiko domin su yi shaida na zuwan mai ceto, kuma da shi ya bayyana kuka kashe shi. sai kuma shi Istifanus ya daga ido ya dubi sama cike da ruhun Allah, sai ya ce gashi ina ganin Yesu, ina ganin ɗaukaka, Yesu yana saye a hannun dama na Allah. Sai suka ji haushi suka yi kowa da cizon hakora, sai suka ce dukansu da niya ɗaya, su kama shi. suka daɗe kunnuwansu suka janye shi suka fitar da shi. zuwa bayan birni, a nan suka yi ta jefan shi da duwatsu. Istifanus ya ce, Ya Yesu, ka karbe ni, sannan sai ya durkusa, sai Istifanus ya ce, Ya Ubangiji, ka gafarta masu, sai Istifanus ya mutu.